وعلى آله وأصحابه ومن ابتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الرحمن الرحيم نعم. تدبير يوم za mu shiga أنت مدبر tadbir an ya kula rajul li abdi anta wato kai kai mudabbar ne bi ma'ana idan na rasu ka zama ɗa shine mudabbar idan na rasu ka zama ɗa au an ta hurrin an dubure ko kuma kai ɗa ne bayan ta sun mala ya juzi lahu bai'u sannan tun daga wannan lokaci baya halatta ya siyar da shi kuna da yau idan har ka ce wa mutum an ta hurrin an dubure mili haramun ne ka siyar da shi don ka riga ka masa alƙawari ka ce idan ka rasu ya zama ɗa to baya halatta ka siyar da shi wani hukir matu ya samu ya sa shi hidima za ka iya sa wannan bawa da kai ma wannan alkawari hidima cewa ya yi maka aiki kaza ya je gona ya ma noma ka tura shi kasuwa ya yi ma siyayya da dai sauran al'amura da ka shafi hidima za ka iya sa wannan bawa hidima da ya ta aiki hunti za umali kuma ya samu ya kwace dukiyarsa malam yamra matsar bai ciwo ba in kana da bawa mudabbar za ka iya kwace da dukiya kamar ya wato ya je ya yi aiki ya samu kuɗi kana buƙatar kuɗi za ka cewa ya kawo wannan kuɗin kawai in ka je ya kawo wannan kuɗin sai ka riƙe an gane wannan ku a nan wajen baka zalunce shi ba domin har yanzu yana ƙarƙashin bautan ka ne an gane shi mudabbar bawan ka ne har yanzu za ka iya sa shi aiki amma ba za ka iya siyar da shi ba ne kawai saboda alƙawari walahu wasuha in kanat ama kuma ya samu ya take ta in ta kasance baiwa zai iya takanta wala ya ta'ul muhaqqaqata ila ajali wato mutum baya takan bai wanda aka yanta zuwa ga ajali idan ya sawa baiwa kwanaki misali saura kwana goma ta yantu saura wata ɗaya ta yantu saura kaza ta yantu to irin wannan baya halatta ya take ta an gane tun da lokacinta ya kusa wala ya bi ruha kuma ba shi da iko ya siyar da ita hu an yastakdimaha ya samu ya sa ta aiki duk da kwanakin da sun kusa wannan bai hana ya sata aiki ba na'am hu an yanta zai amalaha kuma ya samu ya karbe dukiyarta zai iya zuwa an ta samu kuɗi ya ce ta bashi malan ya qurbil ajal shi ma matukar ajali bai kusanto ba misali ina an nan da shekara ɗaya A gane to ya zama to wata takwas ta yantu zai iya karbewa amma ya zama to irin wata daya wata biyu haka kaga ya kusa to idan lokaci ya kusa gab baya halarta ya karbe mata dukiya wa idza mata fal mudabbaru min thuluthi to idan ya rasu fa idan ya rasu shi mudabbar za a yanta shi daga ina ne daga sulusin dukiya yana rasuwa mudabbar za a yanta shi daga sulusi na dukiya wal ila ajalin min ra's mali shi kuma wanda aka yanta zuwa ga ajali daga kan dukiya mai bambancin wannan magana na farko an ce min sulusi na biyu min ra's mali wato daga kan dukiya mai bambanci shi wanda aka ce daga sulusi wato idan mutum ya rasu za a kasa dukiyar kashi uku hmm. a cire kashi daya idan kudin bawan ya shiga cikin wannan kashi ɗaya ya yi in bai shiga ba ya lashe ko fahimta shi ne wanda ake magana sulusi amma wanda ake magana min asir mal shi za a fara da shi ne kawai yana kan dukiya ne ko kudin zai kare gaba ɗaya da shi za a fara shi ne ma'ana min asir mal bambanci kenan Ku gane wanda aka ce ya yanta cikin sulusi zai iya yin zai iya samun matsala ya lashe amma an ce mutum ne ra'asul mal ne to shi ta kowane hali zan iya tashi eh duka kaman wannan shi mukaddas din da shi mudabbar kaman ko wanda aka rubuta mai na ga kudin da zai kawo misali ko kuma kudin da yake tara tsora ka kan bai riga ya cika ba tsora ka kan ya cika sai ya layi kenan to yana da magana su ƙara samun yana da magana su su gogor mai kuɗi su biya na'am zai iya mana ya koma wani abu can daban ce na yi yanzu shi ke kiran shi wanda za a ce mutum ya biya kuɗi a ɗin tashi bukatar sai a koma kitaba ko kuma su su tosa ya ce sun yabe mishi su magada kuma suna iyawa na'am na'am na rahman rahim bismillahir rahmanir rahim tufa وقيل بل نقوله مصدق نعم لما ادعته زوجته محقق وقيل هذا شيء بل نقوله مصدق لما ادعته زوجته محقق an ce kai nukulinsa cijewansa wato ana gaskatawa ya zama musaddi kuma kamar zama wakila ban nukuluhu musaddiqun liman da arzu zawjatu muhaqqiqu wato an ce cijewansa idan miji ya kiran tsuwa yayi nukuli to rashin rantsuwansa ya gaskata abinda matan ta yi da'awa kuma muhaqqiqun ya tabbatar liman da arzu zawjatu ga abin da matan ta yi da'awa ba musaddaqun ba musaddiqun kun gane wannan ku? idan idan shi miji an ce ya rantse sai ya kiran uwa to rashin rantsuwansa ya gaskata abin da mijin ke da abin da ainihin matar take da'awa kuma ya tabbatar da abin da matar ke da'awa cewa gaskiya ne kenan wa haythu madda allazi karu tara taraddudu imamu fi yusuf to inda shi miji ya yi da'awan abin da ake inkari ya zo ya yi da'awan abin da hankali ba zai ɗauka ba ana inkarin shi sanadudul imam yi usaru fi wato kokonto na shi shugaba shi aka ruwaito a gare shi imam malik yana kokonto akan wannan inda miji ya yi da'awan abin da ake inkari ya yi da'awan abin da hankali ba zai ɗauka ba to shin za a ce ya rantse ko ba za a ce ya rantse ba imam malik yana kokonto akan wannan al'amari shi yana ganin kawai in yayi da awon abin da hankali bai dauka kawai a mayar da rantsuwa zuwa ga mace sai matan ta rantsa ka faɗa abin da ya wuce tunani ba zai yi ba an gane ku saka abin da kai da awa ka ce misali kaza kake bin kaza take bin ka misali to wannan abu kuma hankali ba zai dauka ba kawai ita matar kaza ta rantsa abin da ta rantsa ta biya kawai abin da ta rantsa ka biya faƙala ya halifani wa nikahu bainahuma al-fasqu lahu mitahu aka ce kai ya halifani za su rantsa su biyu duka hmm. shi ya rantsa ita ma ta rantsa wa nikahu fasku bai na bainahuma shi auren za a kaddara kawai buɗe aure tsakanin su sun suka rantsa su biyu kawai buɗe auren kawai huta ya fi abin nan eh to amma na ta shakka nawa ne wannan sai ya faɗa abin da hankali ba zai ɗauka ba wannan kuma ya zo da zai faɗa abin da hankali da ɗauka ba za ka ce wannan ya rantsi shi ma sai ya kira zuwa ya za a yi a buɗa wurin sai ba har raba auren ba kowa ya tsara gaban shi <laughs> na'am wakila bal nukuluhu musaddiq eh kasance an ce a menene wal hukmu fi fi nukuli kullu minhuma bima bihi ba'da al-yamin hukima وقيل بل نقوله ne ma ya alan nikahi fa fil وفي a maf'ulil junayi wa fil wa fil fisaki haisu ita mace za karba in ya cije abinda sabani ya hukunta in lokaci yayi a ce a idan shi miji ya cije to cijewar miji yana gaskata abinda duk mata ta yi alkawari miji an ce rantsi sai miji ya ce shi ba zai rantsi ba nawa take bin ka sai ya kira uwa shi ba zai rantsi ba amma ya san kaza ne shi na kace to wannan wannan rashin rantsuwar nashi ya gaskata matan sai ta faɗa kaza nake bin shi in ta faɗa ina bin shi dubu hamsin ne ko dubu sittin ne sai a ce kawai ta biya an gane ku to aka ce a ba haka ba ne aka ce idan miji ya yi da'awan abin da ake inkari nawa nawa kai take bin ka sai faɗi wani ɗan kuɗi ka ya ce kuɗin bai wuce ɗari biyu ko ɗari uku ba kaga wannan ɗari biyu kuke rikici sai ɗari biyu ne kaga wannan ai abu ne wanda ake inkari ya yi da'awan abin da ba za a yarda da shi ba imam malik ya yi kokonto akan wannan za a yi da irin wannan abu sun ce kawai abin da za a yi kawai su rantsa kawai a raba auren ta ce wallahi ta layi dubu a dubu magana da kika ɗari biyu wallahi dubu ishirin ne zan kai da shi kuma ce wallahi ɗari biyu ne to sai a ce to duk gaba ɗaya ku rantse ka rantse gaba ɗaya to shi kenan an sai a buɗe wurin kowa ya ƙara gaba hmm. wakila bal muquluhum musaddiqun liman da an ce kai cijewansa ya kiran tsuwa yana mai gaskata limar da alhu zaujatu abinda matar take da'awa kuma mu haƙiƙun limar da alhu zaujatu yana mai tabbatar da abinda matar ke rantsuwa kai na'am wa madda allazi qad yunkur duk sanda mijin yayi da'awan abinda ake inkari na'am taruddu al-imam taraddudul imam yi musarufi kokwanto na imam malik shi aka ruwaito a ciki nan faƙala ya halifa halifani wal nikahu ya ce kai zaran tsaye su biyu kawai wal nikahu yutahu al fasku bainahuma shi auren ana ƙaddara buɗe auren tsakanin su kawai na'am mm. za su iya dawowa wannan auren tun da akwai rikici a cikin shi na karba amma an suna ga za su iya ƙara aure za su iya yi Eh. Mm, mm, bawa idan akwai bawan da za a ce ma kawai mutum na rasuwa kawai ko da zai da kwabo sai wannan bawan ya yanki wato daga kan dukiyar kan dukiyar asalin dukiyar da mutum ya mallaka eh, shari'a ta ta shi bai dukiyar ya ce na 'yan wani ya yanta yayi to ko aka ce a za a yanta shi cikin kan dukiya din wani kuma cikin sulusi kawai ɗaya cikin uku na dukiya sun mutum na da dubu tara shi kuma bawan ya zama kuɗin shi dubu biyu ne to dama za a kaga dama ɗaya cikin uku na dukiyar mutum shi ne dubu uku a cikin dubu uku za a ware kaga bawan shi dubu biyu kaga da wuce sulusi ba sai ya tafi da sauran abin da ya rage sai a biya ba su shi da sauran abubuwa da su shi wancan wanda aka ce kan dukiya ko da dubu tara zai kare gaba daya bawan zai tafi eh akwai wanda yi wasiya cewa idan na rasu a yanta wani kaza ko wanda shari'a ne ta bayar a kan shi na'am wanda eh Thank you. in dai inda mutum ya riga ya mai wannan alƙawarin maganar fasawa bai taso sai dai idan sai idan mutum ba shi da kuɗi talauci ya zo mai mai tsanani wanda wato ya kusa rasuwa kuma ya bar bai ba bagada komai ba zamana na ba ko da aka yi wannan ba abin da ya bari annabi ya ce koma ruwa irin wannan in koyi wannan tsanani to ana iya cewa koma ruwa eh yana da cikin da kuma da kuma idan suka za su a kan ya yi gani a mazaban malikiya ne fatan malikiya ne su in akwai saki tsakanin su wancan ya ka sake ɗora sabon aure to akwai igiya biyu ne biyar shi ne fatawan umar igiya biyu ne kawai ya yi da da can an yi wancan sakin daga baya ya ka dawo kuma ka sake wani sabon ɗaurin aure kuma to duk da sabon ɗaurin auren da aka yi baya hukunta cewa wai sabon abu ne in aka yi saki kuma za a ci gaba da ɗorawa daga waccan sakin da aka yi a بسم الله الرحمن الرحيم بسم فصل فصل ينحر ويذبح ما سواه سوكي سوكي كما دبا na muhujizan alaiha wato yana mai wato yana mai girgira ta wato yana wato yana yanka ta na ya kai ta ƙarshe mujizan alaiha yana mai yanka ta wato shi ana ana ke raƙumi kuma a yanka duk abin da ba ita ba a sa wuka a girgira misali shine mujizan alaiha na falau rafa almudiyata qabala tamamiha da a ce mutum sai ya daga wuka kafin ya cika yanka din sun adaha sannan sai ya mayar da wukan kuma ba a tamma sai ya cika lam tu'kal alal mashhur ba za a ci ba ga zancen da ya shahara kowa ya fahimta wato a wannan mazhaba din da mutum zai daga wuka kafin ya cika yanka yana cikin yanka yana cikin yanka bai gama cikawa ba sai ya daga wukan sannan kuma sai daga baya ya ƙara mayar da wukan sai ya cika ya ƙara girgirawa ya cika to wannan lam tu'kal ba za a ci wannan dabba din ba amma fa alal mashhur kenan da nuna wa. akwai muhabirul mashur in ka ji malikiya sun ci alal mashur akwai kuma kishiyar mashur din kishiyar mashur din tokal za a ci an gane ko so da ka a mazhaban malikiya akwai fatawa guda biyu kan wannan matsala din akwai fatawa mashur akwai fatawa muqabilul mashur shi mashur din ya ce ba za a ci wannan yanka din ba ya zama mushi muqabilul ya ce a'a za a yi bannan nama za a iya ci A gari, kuma wannan muqabil mashur din shi ya kamata ya zama mashur don ya fi ƙarfin hujja saboda babu wani dalili wanda ya nuna kada a ci don dan mutum ya yanka ya yanka sai ya daga sai ya mayar to babu babu dalilin da ya hana a ci A an gane akwai sharaɗin da wasu suka sanya ga yanka wasu malamai da yawa babu wani dalili a kan shi daga ciki akwai wannan cewa mutum ya yanka din bai ƙara da yanka ba sai ya cira hannunsa sai ya mayar ba za a ci ba kaga wannan matsala ce babba duk matsalar da zai kawo hasarar dukiya to matsalar na buƙatar nasi nasi wanda yake a bayyane wanda yake mai yanke jayayya saboda al'asalu bara'atu zimma asali duk abin da ka aikata wuyanka ya kubuta kayi daidai sai in an samu nasin da yake kaza a kai shi kun gano wannan to yanzu ka zo ka samu sa ka siya sa dubu ɗari biyu da hamsin irin lafiyayyen sa ɗin nan kawai sai ka ba mai yanka ko mai yanka da ya dan yanka ya yanka ya fara yankawa sai ya dan gaji ko a shi na dan ciwon hannu sai ya dan cire ya dan huta sannan sai ya mayar zaka ce ya sai da zazon mushe kaga idan idan kai kana kusa kawai sai ka ce a kawo ka kai bola sai ce a kawo ka kai bola kana da mota kana kana yin kwana sai ka san yadda zaka yi kana ba gane saboda sharadin malamai sun yi sabani akan sharadin ba sharadi bane wanda aka yi ittifaki a gare shi hatta cikin mazhaba din shi zaka ce alal mashhur to akwai muqabilul mashhur masu ganin a'a za a ci bana me zai hana ci a gano wannan ko na'am in ka ji sun ce alal muqabilul mashhur a mazhaba a mazhaba suna nufin shaz ne in ka ji an ce alal wa alal sahih akwai muqabilul sahih muqabilul sahih shine mai rauni a mazhaban kenan kamar su gaya ma akwai shi a cikin mazhaban mu amma yana da rauni amma ra'ayin wasu malamai ne daga cikin malaman mu na'am walau su bi hal ba'iru wa nuhira gairu da a ce za a yanka raƙumi sai a soke waninsa raƙumi sai a yanka shi yadda ake yanka sa da da awaki misali da jigiyoyi shi kuma sai a zo sanuwa sai a soke shi sanuwa da tumaki sai a soke na'am bi daruratu tubihu bi daruratu saboda lalura to yaya tubihu ya halatta shi kuna da wannan in dan lalura ne ya halatta shi in ba lalura bai halatta ba wani gairar darura harimu amma in ba lalura ba to ya haramta shi alal mashhur shi ma ga zancen da ya shahara muqabilu ba bai halatta shi ba ko da akwai lalura a gani tunda kowanne shari'a ta sanya mai yadda za a yanka shi na'am ka ta'ammudi tarki tasmiya kaman ganganta barin bismillah gangantawa mutum da gangan ya bar mai bismillah shi ma wannan wasu na ganin za a ci wasu na ganin ba za a ci ba shi ma akwai mangaru guda biyu da gangan mutum ya san ya kamata ya bismillah sai ya ki an gani za a ci ba za a ci ba wasu ka ce shi kanshi bismillah ne shi kanshi ai shi musulmi ne dama duk abin da musulmi zai ko ya faɗa ko ya faɗa ba dama dan Allah ya yi ko shi musulmi dama rayuwar shi gaba da kul inna salati ne wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin dama shi musulmi da baya shirka ai duk abin da yake yi dama da sunan Allah yake yi sako da bai kira sunan Allah ba da sunan Allah ne in kirista ya yanka ko bai kira sunan Jesu ba da sunan Jesu na ba shi mu yanka shi ne saboda me domin manufa wani ne wani manufa zai sa ce ga mutum ya bismillah yan tsibu kuma wannan kaga ya zama ba yi ke na yi duk mutumin da ya biyayya ga yan dan tsibu ya zama tsafi yake ya zama Ya yi shi wannan wannan ai tsibu kuma magana da nan mana magana musulunci ne yanka amma an gane musulunci eh wa zakatul janin zakatu ummi wato yankan dan tayi yankan mahaifiya ne idan mutum aka yanka mahaifiya to an yanka ɗan tayi daga wani lokaci ita mahaifiyar tana da ciki ita uwar tana da ciki an gane ko ita dabbar tana da ciki afuwan to tana da ciki sai aka yanka dabbar ba a san cewa akwai dan ba ko kuma an san da dan a ciki to yanka ainihin uwar kamar yanka dan ne da samari tamari ga sharaɗi nan da sharaɗin halittar dan ya cika komai da komai na halitta ya cika a cikin cikin wani ba ta sha'ari da kuma tsurowar gashinsa gashin jikin jiri ya tsoro wa adamin fisalihi hayyar. kuma rashin fitowar shi yana da rai idan har za a yanka shi ma da ya fito daga cikin mahaifiyarsa sai zama yana da rai an yanka shi ma eh. wal munkhaliqat ko nan za mu tsaya mu shi ko muna gurbin eh nan ne A ah, ina ganin eh, za mu za a iya tsaya ko wal munkhaliqat wal munkhaliqat wanda aka shaƙe shi ya mutu wal mawquza da wanda aka buge shi da sanda ko da wani karfe sai ya mutu amma zikira ma kuma da kuma abin da aka ambata wa ma akala sabo nan illa ma zakaitum eh in udrikat mustaqarratul haya idan an riske shi mai matabbacin rayuwa an gane ko da aka zo an buge shi da sanda sai aka riske shi mai matabbacin rayuwa yana rayu sai aka yanka za a ci an gani an riske shi mai rayuwa tabbatacce sai aka same shi aka yanka wato an ce rayuwa tabbatacce mai ake nufi a nan yawa wanda ko an bashi zai rayu in an san cewa ko an bashi zai rayu ko ba a yanka ba zai rayu shikenan to sai aka yanka shikenan za a ci amma an san cewa da aka buge shi da sanda ko aka shake shi ko ya faɗo daga kan wani gini haka in an bashi da kanshi mutuwa zai ko ba a yanka ba su malikiya sun ce ko an yanka ba za a ci ba ku fahimta yawa mota ta buge shi shi ne mabu rayu to mota ta buge in an bashi zai rayu ko kuma mutuwa zai yi a wajen malikiya idan an san an bashi zai rayu to in an yanka za a ci in an san an bashi mutuwa zai yi to ba za a ci ba an gane wani shi ne ba fasarar malikiya amma sauran malamai suna ganin ko da irin shi tawa mutum ya yi sa'a kafin ya mutu aka yi sauri aka yanka za a ci gani in an ga yana dan motsi an san cewa zai mutu nan da wasu mintuna sai aka yi sauri aka yanka kafin ya mutu abdullahi bin abbas sahabin annabi yana ganin za a ci da wasu daga cikin sahabbai da tabi'ai sannan shine mazhaba na imamu shafi'i ba na manta ba wa illa fal mashhur hurma in ba haka ba abin da ya shahara shine an haramta abin da ya shahara in an san ba zai rayu ba zai iya mutuwa an kyale shi to haramun ne a ce mashuwar kun gani ma kun ga fahimtar wani karatu wato akwai matsalolin da ana neman su ba a wata mazhaba ne suna cikin gida in ka ji an ce mashuwar, to matsala ne wanda a cikin mazhaban cikin gidan ba aka samu gwajin fahimta an kai ruwa rana to sai mazhaban ta rinjayar da wani wani ra'ayi yanzu wanda aka wannan din da aka ce ba za a ci ba shine ya yi rinjaye amma ko wasu daga cikin malamai a cikin mazhaban malikiya suna da wani ra'ayi suna da ra'ayin za a ci din an gani sakamakon in ka ce za a ci din ba ka ɗauko wani abu bane a wajen ba sai dai ka kawo ba ne a yana da rauni ne eh shaz ne a cikin ba ne. to kuma ana iya samun shigar a wata mazhaba har rinjaye cewa shine ma yake da rinjaye eh shi yasa karatu yana da kyau eh idan masu dawon mazhabin nan mafi yawa gaskiya kamar ba su ma yi karatun masafin mai tunda akwai wanda ba fili a saɓani kala kala misali a cikin littafi guda sai ga an ci kaza an ci kaza an ci kaza amma kuma sai a ce mutum ya tsaya masa suka rasa wani ne masa ya shi ne ya eh, wasu ba sani ba wasu ɗauka kamar wani magana ne na waje a duk magana da ake ana yi a cikin gida ne ba a fita cikin gida ba an gane ku sai a ce wannan shine mashhur mazhab malik to kenan akwai in ka ji an faɗi wannan to akwai sabani sosai wanda aka buga akan shi eh ya malam sun fi da zarta da zuwa kaga ai san zarta da ba mashhur eh, ba magana ba magana mashhur gaskiya imam bayanin sun fi da zarta da zuwa kaga mutum kuma na karatu ya koma irin wa'annan ta askari ya koma irin su Ibnu rushd ibn ashir sai ga sai ga wasu sabani mu ba zai ga sabanin da zai ba shi mamaki a gani kada yanzu mutum ya karanta cikin rubiya an ce mai mumini in yana raye mai tsarki ne in ya mutu ya zama da jinna shi ne abin da mai ya gaya mana kai tsaye to idan karatun mu ya tsaya na wajen duk mutumin da ya rasu mace in ta tana shayar da nono to za a yi sauri a cire yaron daga nono saboda abin da zai sha da jinna ne in ta rasu sannan nonon ya taɓa jikinka sai ka wanke in muka dauki mazhabin mai iziya kamar kada kuma zaba mai rubawa salih yake wannan ma shahar ne fatuwa ce shaz Ya yace abin da ya shahara shine in mutum ya rasu mai tsarki ne an ga yace hatta kafiri ma ya rasu mai tsarki ne don irin wannan in ba in ba karatun ake mutum ya tsaya kan dan karatun shi da na littafi ɗaya daga ciki sai ya zama to fitinan ne ya dawo mutane ya hana mutane sakat misali eh to gaskiya misali ma kamar akwai magana mai rauni misali kamar da yake cewa tokan najasa da hayakin najasa da jasa ne sun kaji masu sharhi masu ce a wannan magana mai rauni ne kamar ga gashi a rubuce su masu sharhi wanda su ma yan malikiyar su ce a wannan magana da aka faɗa mai rauni ne a ce tokan na najasa da sa. so in ka faɗi wannan magana in an ce hayakin najasa da jasa ne ka wuce hanyar bola ka yi shirin zuwa masallacin juma'a kawai ka yi wankan ka sha turare sai kawai hayaki ya bude ka na bola shi kenan kawai sai ka koma gida <laughs> kaga shi lalle ana buƙatar a yi karatu kuma a fahimci karatun yadda ya kamata hmm. na'am an kai ku na'am Thank you. ba wai ɗan tayi ya mutu a ciki ba an yanka uwar ne ashe tana da ciki to sai a gashi ga ɗanta nan halittar shi ya cika sannan kuma gashi nan ga gashi a jikin shi amma bai da rai to shi kenan ba sai an yanka ba kawai wannan kawai shi ma kawai kamar tsokar jikin wancan ne kawai sai a gasa kawai kama shi kafin jini? ya ce wannan shi ne amma in yana da rai sai an yanka in ɗan na da rai in an yanka uwar sai dan ya fito yana motsi sai an yanka shi kawai nama ne kawai shi a haɗa shi kawai in mutum zai iya ci ko ba jama wa alaikum salam a in gashi bai bayyana ba to ya nuna halitta ba ci ba za a ci ba na'am na'am ashifa eh بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص حقيقة يا بيانا غريكا daga wannan cewa lalle rashin ikon yin aure fa naqasu in har kaga mutum ba shi da ikon da zai yi aure to wannan baya zamantowa abin yabo ai ta yaban shi a yaƙin aure rashin ikon yin aure naqasu ne ga mutum wa inna mal fadlu fi kauniha mawjudatan kawai falala ya tabbata ne da kasancewar ikon na nan kana da ikon yin auren kuma kama sannan sai mutum ya rike ikon kana da ikon yin auren sai ka mangara ikon bi ma'ana mutum yana da sha'awan aure sosai yana da karfin jima'i amma sai ya yin auren to anan da yake cewa mutum yana da kamala ina fata gani ya hana kan shi yin zina tare da gashi yana da karfin sha'awa kullum sai ya yi tunanin mata din kullum sai ya yi sha'awar matan ƙarfin sha'awa na bujiro masa amma sai ya danne shi da ƙarfin imaninsa to a nan ne zai samu lada saboda ya yi wani ɗan ƙoƙari amma kuma duk da haka darajar shi ba zai kai wanda ya yi auren ba saboda wanda ya yi auren yana da wasu falala daga cikin falalansa ya rage zina a cikin al'umma ya auro wata ya kawo gida ya kame ta ya sa ta zama to kamanniya sannan na biyu ɗaukar nauyi idan mutum ya yi aure ɗaukar nauyi yake yi ko ka ɗauki nauyin matanka ka ɗauki nauyin 'ya'yanka kana ciyar da su to wannan ciyar wanda kake yi tufatar wanda kake yi ɗaukar nauyin da kake yi kana haƙuri akan wasu abubuwa na wautar su duk aikin lada ne mumini wanda yake yake cuɗanya da mutane wa yasbiru ala azahum khairu min allazi la yukhalidu nas wa la yasbiru ala azahum to karkashin wannan kenan da wanda ya auri mace ɗaya da wanda ya auri mata biyu ba kai waye bulada bai biya bulada e eh, wani ya ce ya danganta eh wato mutlakan haka in dai mutum yana da ikon da zai dauki nauyin mata biyu sai ruwa ya hana shi ƙara aure nake magana wato mawadaci ne wanda zai iya auren mata biyu sai yana ruwa shi zai sanya ringa kashe kuɗi amma ko ya kashe ba wani girgiza zai ba ko shi dai kawai mai shi ne to wannan kuma dukkan su gaba ɗaya suna samun albashi iri ɗaya suna da ƙarfi kuma to sai ko kowanne zai iya rike mata biyu sai wannan ya auri mata biyu wannan ya auri mata ɗaya kuma duk ƙarfin ɗaya ne kila ma wannan ya fi wannan ƙarfi to kaga wannan wanda ya auri biyu ya fi wanda ya auri ɗaya lada an gane wannan saboda a rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim halin annabi yi magana kan dinari wanda mutum zai ciyar ga iyalansa kuma yi magana falalan da ke cikin wannan amma idan mutum ya zamanto ba shi da ƙarfin in ya aura zai zamanto ya girgiza sosai ɗaukar nauyin zai gagare shi an gane ɗaukar nauyin zai gagare shi zai shiga cikin wani halin ni'yasu to mafi alkhairi ya takaita ga wanda wanda yake da iko har Allah ya bashi ikon da zai ƙara din ku fahimci wannan saka almuhim dai a dunkule kawai mutumin da yake da iyali da yawa yana ɗaukar nauyi ya fi wanda yake da iyali kaɗan kamar yadda yake mutumin da yake da ƙaton gona yana noma ba za ka haɗa shi da wanda yake da ƙaramin gona ba shi bai san wahala ya ce kawai a iya nan kawai daga nan kawai ka a wuce nan kawai ban san wahala wannan kuma yace duk masallacin gaba ɗaya girbe ta gaba ɗaya a cire ciyayi shi zai noma wannan kuma kawai sai ya wani waje kaga ba za ka haɗa su ba wajen wadata da wajen ɗawainiya da wajen wahala da sauransu gano wannan to duk mutumin da yake da ƙarfin sha'awa sai kuma ya ƙi yin aure to zai samu lada ladan me zai samu gwagwarmayan da yake na hana kashe zina shedan na bujiro mai da sha'awa shi kuma yana tunkuɗa sha'awa na'am in ma bi mujahadatin ka isa alaihi salam wato yana samun falala in ma da kokari yana kokari ga sha'awan yana ta kokari ya fada da shedan kamar annabi isa alaihi salam aw bi kifayatin min Allah ta'ala ko kuma da tsari daga Allah Allah ya tsare shi kawai ka yahya alaihi salam kamar annabi yahya alaihi salam shi wato sha'awan ba ta ma zuwa masa saboda Allah ya tsare shi yana da karfi yana da sha'awan amma sai sai ga gaskiya ki zuwa shin wa annabi Isa akwai ta amma yana hana ta ne kaga aiki yake Shin wannan akwai ta amma sai kawai sai lokacin da ya gara ma Allah ya bashi zai iya zai iya hana ta ba tare da ya ji jiki ba ka fadilatun za'idatun da ha mushkilatun fi kasirin wannan falala ce ta kai dan kasancewa tana shagaltarwa a cikin da yawa daga cikin lokuta kuma tana sa mutum ya kewaye duniya in dai mutum ya sa harkan sha'awa gaba to takan sa mutum ya zama to yana tunanin duniya a gani ya za a yi samu kuɗi don in samu mata a aura ya za a yi kaza sai ga hankalinka na kan yin za ka samu kuɗi sai ga mutum ya shagaltu da wasu abubuwa a kana cikin nazari sai sha'awa ya fi juruma. sai ga hankalinka ya tashi ko na'am in ma fi haƙƙi man uku dira alaiha sannan ita sha'awa aure ga haƙƙin wanda aka ba shi iko a gare ta wa mallaka ha, sai ya mallaki wannan sha'awa din wa ƙama bil wajibi ha ya tsayu da abin da yake wajibi a cikin ta yi auren wato ma'ana ya mallaki sha'awan ya tsaya da abin da yake wajibi kan shi a kanta, walam tashgalhu an rabbi walam yashgalhu an rabbi darajatul ulya wato bata shagaltar da shi daga ubangiji shi ba to wannan daraja ce ta ƙololuwa an gane yin aure a gane ko idan har mutum na da ikon yin aure sannan kuma ya mallaki kuma ya zo ya mallake ta ya tsayu da abin da yake wajibi a kanta ba ta shagaltar da shi daga ainihin ubangiji ba shi ne daraja na ƙololuwa yin auren yin auren ya fi rashin yin auren daraja alaihi ita ce darajar annabin musalla shi ya yi aure annabi lam tashghalu hunna an ibadatu rabbi wanda yawan mata yawan iyali ba su shagaltar da annabi daga bautan shi ba ko haka ba yana da mata da yawa amma kuma yana nan yana bautan ubangiji Man zada hu zalika ibadatan li tahsinihinna eh wannan ya kara mai ibada saboda wato li tahsinihinna annabi ya annabi ya kasance su da ya aure matan ya kasance su daga daga sha'awa daga zina idan ka auri mace ta taimake ta daga fadawa cikin wani mugun hali lazza na misali wa ko bi hinna. da kuma tsayuwansa da haƙoƙinsu ya tsayu da haƙoƙinsu yana ciyarwa yana tufatarwa yana kulawa da lafiyarsu da sauransu na sabi kuma yana yin sana'a domin su zaka je ka kai kwadugo zaka je ka yi aikin wahala domin ka zo ka kula da iyali duk wannan aikin lada ne wanda wanda baya yi ba duk bai da wannan ladan wa ni ya kunna. kuma sannan zai shirya da su zai kula da addinin su wa amur ahlaka bis salah tsabir alaiha zai tsaya ya kula da sallah ya kula sun yi ibada ya kula sun sa hijabi ya kula in za su fita da ka'ida komai zai kula da shi an gane wannan ko kaga wannan shine mai albulda shiga ga mana can maganan cewa inda darura salata addu'a al isali ni a farko ina ɗaliban Ba eh fa kaifa tad'u ila dunya daruratan daruratu man laulahu lam takhruj ad-dunya min al-adam ko shi annabi laluran shi ba kiran shi zuwa ga duniya amma sauran mutane laluran su na kiran su zuwa ga duniya an gani laluran da ake nufi anan shine neman dukiya da aure neman dukiya ga aure lalura ne na bil adama dan adam yana buƙatar kuɗi dan adam yana buƙatar mata wayan abubuwa guda biyu to galiban wayan abubuwa guda biyu sukan shagaltar da mutum daga duniya su ɗauke hankalin mutum daga lahira su tura shi duniya wani lokaci ma sai ga ya tura kanshi ma wajen da bai dace ya tura kanshi ba saboda lalle yana so ya samu kuɗin da zai wayan abubuwan to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shi auren da yayi da kuma auren annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi zuwa ga duniya sai auren shi ya tura shi lahira an gane wa akadat zuhudahu fiha daruratu inna daruratu la ta'du ala disani aka ce ainihin laruran manzan Allah na ainihin aure da neman kuɗi ita ta ƙarfafa ainihin gudun duniyar zane. ba wai ta rage mai gudun duniya ba ne ta ce inna darura la ta'adu alal ismi lalle lalura ba ta ta'addanci ga isma na ainihin ma'asumai shi ma'asumi dan yayi aure aure bai taba mai isman shi amma mu ba dalibin ya fara karatu yau da zarar ya yi aure sai ka neme shi karasa yana Abuja domin shi wanda bai aure ba bai san ma mai kuɗi ba tukuna Kuma mutum yana zaune shi kaɗai bai da mata bai san kuɗi ba kuma bai san cewa yana cikin matsala ba sai ya yi aure zai gano yana da matsala na hakika na ba gani da zarar mutum ya yi aure to a lokacin ne mutum zai gano ashe ina da ashe ashe dama da ban yi aure ba ashe ni ban ban ba da wata matsala a rayuwata duk wannan wahalar da kake sha baka da aure to sai ka yi aure za ka gane ashe ma daɗi kake ci na wata gane wani lokacin ga mutum ya wani lokacin za ka yi calculation da za ka nemi sana'an da baka san ma da kai ka same shi ba kada kada ka faɗi tashi kai ka ka shirya wannan ka kulla wannan ka shirya wannan wanda a da ka ce ni wallahi ba zan wani wahala ba kawai in Allah ya sa zan samu zan samu amma billahi zan kai aure za ka tashi sai kawai mutum ya tashi a wani garin ba da ba shi bai ya aka yi ma yin tunanin ya je garin oho an a lokacin da ga mutum yana ta kere-kere yana cikin kwakwalwar yana ta kaddara mai abubuwa in ɗalibin ilimi ne yaya zan yi wannan albashin da nake amsa ya kaɗan to ni ma ɗan yi ƙoƙari mana in buɗe makaranta wala sai ga maka tabu kawai sai kawai ga makaranta tabu kawai dan tashi kawai karanta. rasa amma a lokacin na kafin ya aure ya buga ya buga yadda abin zai ya biyuwa to lokacin kuma sai Allah ya sauwaƙe ma in kana motsawan sai ga motsin na ta ɗan tasiri saboda albarkar auren an gane abinda mutum ya nema bai da aure in Allah ya taimake shi in yayi auren sai ya samu eh zaka mafi yawan mutane akwai abubuwan da ba su da shi da aure ba su shi shi yasa shi aure yana da amfani sosai ga dan adam an gane wasu masu jin tsoron shi to yana daga cikin falalan aure akwai wannan yana sa rago ya tashi sosai musamman kana son yarinya zaka tashi kai aikin da da can baka yi eh na'am bal sarraha annaha laysat min hududud dunya kai ya bayyana cewa ita aure ba ta daga cikin rabon duniya annabi shi aure ba harka bane na duniya a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam wa in kanat min hududud dunya ghayr ko da yake yana daga cikin rabo na na duniyan wani wani ya dauki aure duniyan sa ne shi annabi ya dauki aure lahirin shi ne to mu ma ya kamata mu yi wannan Ba dauki aure a matsayin ibada idan mutum ya dauki aure a matsayin ibada ba zai gaji da matan ba amma ya ɗauki aure a matsayin duniya to da zara abin da yake samu na duniya ya gushe shi ne sha'awa in sha'awa na ya gushe shi kenan sai ya kyamaci matar ya kama wulaƙanta ta saboda ya gama amfani da ita ta ba gane don ka duba gaba ɗaya al'amarin duniya gaba da zai ga duk kuma je kallon zai ga ƙazanta ne ga duka shi nan kawai to ta zo ta aura an nuna na ta jini wannan jini ba kazanta ba ne gashi nan da sauransu a zo a haihu ka zo ka ga yanayin ga ta ga abubuwa daban-daban da sauransu in mutum ce wai sha'awa zai duba aure a wannan babu akwai abubuwa da yawa da zai kyamata da kura ma abin amma ka ɗauki abin ka yi shi ne don ka yi ibada Allah ne ya bautar da kai ka yi aure wasu abubuwa duk ba zai dame ka ba ba abin da zai dame ka in ba ta da lafiya za ka yi mata uzuri sai ka san kana bautar Allah ne misali in har in ta haihu tana zubar da jini za ka yi mata uzuri in ta zo tana ta amai din nan gashi tana da juna biyu ta ta zuma ba amai da sauransu to kaga wannan ma za ka kau da kai amma ka ɗauka cewa jin daɗi ne to wannan duk wannan aman da jinin da waye duk ya rage ma jin daɗin rayuwa Allah sai ka nemo wata wanda ba ta aman kafin wani da gaske ka nemo wanda ba ta amai ka tura wannan su tuna shi ba amai ka kauce mun jiri guda a gari to irin wannan mutum za a yi ta sake saken mata amma ka ɗauki aure kamar sallah ne sallah kana so baka so in lokacin sallah yayi za ka yi to shi ma aure in sallah ne mutum zai kula cewa wannan mata in ya ciyar da ita in ya tufatar da ita in ya mata kaza duk abin da ya mata ba lada yake samu to wannan abin zai dore har abada ina ba gane wannan shine faqala alayhi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wasi, an soyar mun daga ku, sai annabi ya kira shi duniyan ku, ba duniya ta bace <laughs> an soya mun daga duniyan ku an soya mun mata da turare da mata da turare shi annabi lahira ne a wajen shi shi annabi yana sa turare ne domin ya kira mala'iku wato mala'iku suna son turare ba sa son tafarnuwa ko kuma annabi yana sanya turare domin kada ya cutar da mutane saboda in ya shigo cikin mutane su ji daɗi su ji kamshi su ji kaza kaga duk wannan gaba ɗaya yana so ya biya haƙƙin mutane da so ya cuci mutane misali eh فدل anna حبه لما ذكر من النساء nisai سيقول لك sai ya nuna cewa lallai san annabi sallallahu ga abin da aka ambata na mata da turare suna daga cikin al'amarin duniyan wani waninsa hmm. wato aiwatar wanda annabi ke yi ga wayannan aiwatarwa ga mata aiwatarwa ga turare ba wai dan duniya bane balle akhirati a saboda lahira ne saboda fa'idojin da muka ambata can baya game da yin aure da kuma haduwa da mala'iku game da turare ولأنه أيضا مما يحض على الجماع kuma shi turare yana daga cikin abin da ke faɗaitarwa ga saduwa da mace idan mace mutum ya kusance ta sai ya ji warin gumi ya ji wani irin warin gumi na tashi ai sha'awar ba zai motsa ba kyama sai ji kawai bai bar bai majinta. ko ya ji kawai Dakin gaba ɗaya warin albasa da tabarnuwa to wannan zai sa ba zai sha'awanta ba yu'inu alayhi an gane amma ya ji ɗaki na tashin ƙamshi to wannan tashin ƙamshi zai motsar da shi zuwa ga sha'awanta kuma yana taimakawa wajen motsar da sha'awa yana motsarwa zuwa ga sababin sha'awa din wa kana hubbuhu li hatayn al ko ba za a dan abin gobe ko ko ba nan bane kamata walizalika karatun na da yawa hmm. a tsayawa kana da ake a kotu din daga ana yawan sakin mata wani ya ɗauki aure sha'awa ne kawai daga ya yi auren sai ya ga wasu abubuwa wanda bai yi zato ba tun da shi tunanin shi sha'awa to daga ya zo sai ga ciyar wannan ya fi wato yana cin jiki wajen ɗan neman abincin da ciyar da iyali sai ga aure ba a yi sati ne ba sati biyu sati uku sai ga an fara amai sai ga an fara laulayi sai ga wannan sha'awar da yake so ya biya bukata wani lokaci bai ma samu ba an gari in ya auri su mai laulayi sai a ce bed rest a lokacin da ya aure ta dinnan sai ta yi wata takwas ba in yi ce zai za ta yi sadu da ita kuwa abin da gaba da wannan cikin ciki zai zube za a ce kare ya kusance ta sai ta haihu ya ga shi ya yi aure ga ta farakal yadda ka san tsada amma kuma ba ta tabuwa yana jera da ganin ta ya hakura ya barta ta yi wanka ta yi kaza yana kallo daga yazo zai kusa sai ce mai bedres. shi kenan wannan bedres wata tara suna har ta haihu sai ta haihu in ta haihu kuma ya jira karanci kwana arba'in karanci kenan ta kawo bayan bedrest da yi kasan yanzu na haihu sai na yi arba'in ba babba yi arba'in ba to daga nan kuma ana zuwa sai ya kara dawowa bedrest din kuma ka lokacin sai ga rayuwar gaba ɗaya to shi na yi aure na ɗauka kullum kawai yana cikin sha'awa ne cikin biyan bukata na akwai wanda da zarar ya yi aure wala ko sati daidai zai ce billahi lalli sai na ƙara mata ba wanda ya san sirri tsakanin shi amma kawai rantsuwa billahi lalli sai ya ƙara mata to daga inda ƙara mata abu ne mai sauki to mu zama halin da ake cikin rayuwar yanzu to ƙarawan ba sauki gare shi ba hmm? ɗayan ma da ka ni, da za ka yi bayanin halin da kake ciki wajen rikewan kai kanka za ka sanci kai abin tausayi ne to bala sana kuma a ce ka zo ka karo kuma wata cikin wannan halin sai dai Allah ya sa kana da dan hanyoyi na budawa Allah ya sa kana da hanyoyi da kuma ka sanan dai dan kowa Allah yana hore mai hanyoyi daban-daban mm na'am na adam ya cika son mata ya zama to yana neman mata da zinace zinaci amma nema zai yi ya killace su a gidan shi don ya biya bukatan shi kuma ya rasa su haƙƙin su wannan ba a cewa ya cika so inda ya zai kiyaye dokokin da Allah ya sa kan su don mutum ya aure mata hudu ba ne ya cika son mata ba ai inda so yake zai ta biye biye ne ga yayi zina a nan wannan ya ji yana bin wannan ya ji yana bin wannan to bai kudi da cikin wannan ya tsare ba kanshi aure yake yi wannan daidai ya ba bai da matsala a gani sannan kuma maganar neman kuɗi yana neman halar da shi kuma sannan yadda ake cewa mutum ya cika son kuɗi duk mutuncinka da shi za ku yi faɗa in dai wani abu ya haɗa ka da shi kan kuɗi wannan shi ya cika son kuɗi da yawa za ka cewa ɗan abu kaɗan abokin ka ya har shi, amma ɗan wani abu wanda bai taka ya karya ba za ga naira goma zai ce billahi lazim gaba shi kayan shi ai haƙƙi na ne wallahi sai ka bani ka ga yanzu malam naira goma ne ba ko naira nawa ne ai gumila ne yana ihu irin wannan kaga baya daga kafa kan wani dan abu kadan wanda ya shafi duniya wannan ya cika son kuɗi cewa da bahaushe ke ce an cika an cika cika son kuɗi a wato arena kari ba haka bane tabbas akwai wanda ya cika son kuɗin baya duba shekaran ku shekaran ku kaza kuna abokantaka a ko shekara hamsin ne a yau din ku naira goma ya hada ku za ku yi bala'i wani lokaci za a iya cutar ka ka kau da kai kawo maka sani ma saboda in har za ku yi irin wannan za ku yi alaƙa da mutum abota dole sai ɗaya cuci ɗaya idan ɗaya cuci ɗaya ɗaya da kai kamar bai sani ba sai a zauna lafiya amma in kai kana ihu yana ihu akwai wani hadisi annabi na cewa ya ishi mutum zunubi ya ce wallahi zan karɓi haƙƙina duka ba zan bar komai ba ke ana bi na komai sai na amsa kwabo ba zan rage ba to wannan kaga ya wuce gona da iri ya cika son kuɗi kenan waye wanda cika son kuɗi mai cin haram da wanda baya daga kafa a haƙƙin shi eh na'am na'am al-bidaya bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wa hadhihi man yarsu fi halin duna halin wannan shine halin shine suran wanda yake gado cikin wani hali banda wani hali misalun alal mafqud allazi yarsu fi halin duna halin misalin shi ga mafkudi mafkudi shine wanda aka rasa shi ya bace wanda yana gado cikin wani hali banda wani hali alakam murul an zaujatun ummun mutum ya mutu ya bar matar shi ya bar mahaifiyarsa ya bar da wanda yake mafkudi ya bar dan uwan shi shakiki yanzu ya za a yi fa kaifa tuzaul tarika fa kaifa ya za a raba wannan gado din da aka bari aljawab awwalan na farko matsalar rayuwa idan mukaddara cewa shi wannan makudi din yana rayi dan za a raba gadon za a raba kashi biyu ne za mu ce wannan wanda ya bace din. ƙila yana rayi bari a raba gadon a matsayin yana rayi an gane sai kuma a ce ƙila ya mutu bari a raba gadon a matsayin ya mutu to za a raba kashi biyu ne in yana raye ga yanda rabon zai kasance in ya mutu ga yanda rabon zai kasance na'am na'am asaniya masalatul maut eh na biyu matsalar mutuwa to matsalar rayuwa shine kaga gashi nan miji da uwa dan uwa shakiki sai shi wannan da dan mutum mutum ya mutu ya bar dan shi amma dan da yau dan kafin wato dan sai ya bace kaga asali da shi asibi ne ko ina akwai da dan uwa ba zai gado ba to in mun doka cewa dan na rayuwa dan uwa dan uwa bai da gado to shine yanzu za a kasa dukiya saboda ita mata tana da ɗaya cikin takwas saboda akwai ɗa tana da sumun sannan uwa tana da ɗaya cikin shidda saboda akwai ɗa kaga na ce yanzu nawa za a raba mu duba ɗaya cikin takwas ɗaya cikin shida mu duba kan kaga in muka ce rabin takwas nawa ne hudu ko hudu a buga a buga cikin shida ishirin da hudu rabin shida nawa ne uku a buga cikin takwas a ganin za ka za ka sa nawa kenan yau 1 over 8 1 over to wannan 8 din in ka samu rabin ka buga takwas rabin takwas cikin shida ko ka buga rabin shida cikin takwas duk zai baka abu ɗaya zai baka 24 haka ake rabawa sai a ce to za a kasa dukiya 24 kun gane yanzu hmm. to yanzu za a kasa dukiyar 24 to yanzu za a kasa dukiyar 24 a ita mace tana da sumuni nawa ne sumunin 24 shi ne uku uku shi ne ɗaya cikin takwas nawa ne sudin sun ishirin da hudu shi ne hudu to yanzu ɗa wannan ɗan da ya ɓace an ƙaddara yana nan bai mutu ba yanzu nawa aka dawa aka ce a cikin ishirin da hudu an cire bakwai nawa ya rage sha bakwai ko to wannan sha bakwai ɗin shine kuɗin da yaron shine abin da za a bama yaron in an ƙaddara yana raye kenan zai ci sha bakwai in miliyan ne a ce miliyan sha bakwai eh, in dubu ne a ce dubu sha bakwai eh, to wannan kenan sannan sai matsalar makaddara yaron ya mutu in ya mutu dan uwa zai gado ko ba zai ba kaga ganin za a dan uwa zai zo kusa sannan kuma rabon uwa zai karu rabon mata zai karu sai dama dan shi ya hana su ya rage musu gado ita mata yanzu nawa za ta samu ɗaya cikin hudu na dukiyar da aka bari gaba daya ita kuma uwa daya cikin uku yanzu hudu da uku kaga ba za a iya cewa a raba uku kashi biyu ba ko shi wannan shi shi wutiri ne shi wutiri ba a raba shi haka nan abin da za a kawo sai a buga uku cikin hudu 3 times 4 kawai za a buga sai ya baka 12 ya baka 12 to sai a kasa dukiyar 12 kawai shi kenan an gane to haka buga ita mace tana da ɗaya cikin hudu na sha biyu a ita uwa kai a mace tana ɗaya cikin hudu shine uku uwa tana da ɗaya cikin uku shine hudu kaga sun ci bakwai har yanzu a cikin sha biyu nawa ya rage biyar to yanzu wane ne asibi dan uwa shi dan mun kaddara ya mutu ba shi ba magana shi kun ji yadda abin yake insha Allah an yi karatu eh, za a je zuwa wani lokaci ya da shi ya kai ba a shari'a ba alƙali zai duba abin da ya cancanta na? ai wannan kuma wannan ne da wai dai zuciyar da ba za a taɓa mai zuciya ba ka bai dama in an bi dukiyar mutum ya bi dukiyar kawai lalace an zo da sai da zai a dan an ce maraya ma aka ce na ajiye dukiya kada bari zakka ya cinye dukiyar dole a rinka juya dukiyar Na, wani ne ba kai ba a yan an kwashe yayi an kwashe karatu wani sabon faifai ne wani babi ne eh, karshe ne fa can karshe وإن علمت في الصلاة نعم مجد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم مختصر نعم وإن علمت في صلاة بإتك مكشوفة الرأس wato idan ta sani a cikin sallah ita wanda yake wato wanda aka yaye wa kai makshufatin ra'as wa in aliman fi salatin bi itkin mace kusan baiwa an ce za ta iya sallah jikinta a buɗe so an ɗauki baiwa kamar namiji kamar namiji aka ɗauki baiwa to misali to kanta a buɗe ce. da kanta yake a buɗe sai ta san cewa tana cikin sallah sai aka ce mata ayyanta ta a gani yanzu ta mu. ta zama diya to tunda ta zama diya kuma tana cikin sallah yanzu kuma kanta a cikin ta guda a yanzu take ya sallar da ku gane wannan aw wajada uryanun sauban to kuma mutum tsarara mutumin da yake sallah tsarara sai ya ga tufafi yana sallah yana cikin sallah kawai sai hangi a shiga riga na asagare da lafiya mai tsawo har ƙasa asagare to dama ya yi sallah tsarara ne don maka ba ka ya to gashi yanzu ya ci gaba da sallah aka tsirara kuma yanzu ya za a yi aka ce istatara su biyun nan su sa kaya dukan ita wannan baiwar wanda kanta zan ta dauko hijabi ta sa shi wannan ya zuri ya dauko kaya ya sa sai ya ci gaba da sallah kenan hmm. sallar ta yi eh. sai ta ji ana ai yanzu abin da insha Allah yanzu ta zama ta zama ta zama iyayen ai yanzu ta zama diya yanzu ita ita yanzu ba kaiwa ba ce ai insha Allah mun yanta ta tana ki to kawai da zarar kawai ta dauko riga kawai ta tafka a jikin ta ta cigaba da sallah to shi ne shi nan ne kuma kike da kisaka da na'am eh shi ne a gani sai istatara in karu ba ko sai duka gaba ɗaya su sa sutura in suna kusa in ƙaruba illa a ada bilwaka idan suna nesa fa to su sake a cikin lokaci mustahabi ne sake wani hmm. in ya zama to ba zai yiwu ba kawai sai su ci gaba da sallan kawai a sake mustahabi a sake ba dole ba ne a sake hmm. wa in kana ne urat sogun. sallau zaza. idan mutanen tsirara ne yan fashin da suka yi musu fashi sai suka kwace kayan kowa suka ba musu guda ɗaya kawai jallabiya an gane hmm. to shi da ce suna da tufafi guda ɗaya sai su yi sallah da ɗaya ba jami in wanda ya sallah da kaya ya sallah da kaya idan sai ya miƙa wannan hmm. amma ba zai kalle shi ba sai ya miƙa sai shi ma ya sa kayan shi ma sai ya miƙa haka za su yi sallah haka gama gaba ɗaya na? ya ba liban sai liban ce shi gaba hmm. sai sun fi gaba ɗaya to ga da dai malam ya faɗa nan Wani ahadin eh nudiba lahu i'aratuhu idan idan ɗaya daga cikinsu ke da ke da rigan na wani ne guda ɗaya to an so ya ara musu ba dole ba ne. ya ba da aro in an idar da sallah ya taɓa kayan shi an gani Allah ya sauwaki kaga duk wannan kokarin malamai ne na fiqh Allah ya ƙara musu rahama wato hadisi zai zo sai su kuma su yi kokari su fitar da wasu iskin ba da su wanda babu wanda zahiri hadisi bai fitowa a gare shi ba don su taimaka ma al'umma kaga wannan al'amari yana da wuya ka karanta shi kai tsaye karar haka ko amma malaman za su yi tunani to kaza zai iya faruwa kaza su tsaye kasan hana kansu bacci suna ta fitar da hukunci hukunci haka irin wannan aiki ne na lada wanda in ba a yabi mutum ba ba a kushe mishi ba ballantana abin da ya cancanta amma irin wannan shine a yi ta musu addu'a saboda bai sun sauwake mana al'amura an gane wannan eh a kwanar da gaske ai wasu mugaye ne kawai za su yi sha'awar su yi ma mutane wulaƙanci ne wasu saboda ba su da mutunci wasu daga cikinsu wasu kuma duk da yan fashi ne za ka yan fashi ne amma masu ɗan mutunci mutunci wasu wasu za ka san cewa masu wani koma gefe ko kai ban da sai koma akar maka lawo salamu alaikum wannan ba za ka kawo sun ba ta rai

Allah sauki shi ke nuku baraka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa